akwai tambayoyi kamar haka mai tambaya ta farko yana tambaya ne kan cewa magidanci ne ya rasu sai ya bar dukiya da matansa na aure guda hudu da 'ya'ya goma sha biyar mata na aure guda hudu 'ya'ya goma sha biyar yaya za a yi kasafin dukiyarsa farko dai ya kamata a san 'ya'yan maza ne ko mata ko kuma a haɗa ne maza da mata amma a koma yaya suka zama su dai matansa ɗin nan su hudu za a ba su kashi ɗaya ne cikin takwas na dukiya an gane ku kashi ɗaya cikin takwas raba da juna wannan abin da ya rage shi ne zai zama na 'ya'yansa idan 'ya'yansa sun zama mata gaba ɗayansu biyun zuwa abin da ya sama kaga za a ba su sulusani biyu bisa ukun dukiya idan kuma maza ne gaba ɗaya za a raba musu daidai wa daida idan maza da mata ne a cakuɗe to sai a yi lizzakari mislu hazzil unsayayn kowane ɗa namiji a bashi rabon mace biyu kamar yadda aya ta nuna cikin suratun nisa sannan a nan gurin dukan so in ba da shawara ga waɗanda suke da yawa irin wannan wajen rabon gado cewa yana da kyau a samu kotu a samu alkali wanda ake masa zaton mutumin kirki ne ya zanto kotu ce ta raba gadon su sama da fatawa domin fatawa tawa ko ta ne ko ta wani mutum shi kadai kila ya iya yin kuskure cikin fatawa kuma ko kuma kai wanda aka yi wa fatawar ko da an yi ta daidai ka fahimce ta ba daidai ba ka je ka gina hukunci a kai kuma ya haifar da rikici ko kuma an yi fatawar daidai ka fahimci daidai amma idan aka zo wajen aiwatarwa tunda ba hukuma ce ta shiga ciki ba a rika samun rikici bayan an raba gado to shi yasa yake da matukar muhimmanci da kuma hikima mai yawan gaske idan an tashi rabon gado ya zanto cewa kotu ta shiga ta yi ruwa ta yi tsaki saboda wani ba zai zo ya tayar da rigima daga baya ba ya ce kaza ya ce kaza tunda ya san hukuma ta riga ta shiga sannan wani ba zai fi son zuciya ba wannan kuma yake cewa ya halatta mata su gaisa da juna ta hanyar yin musafaha su bayar da hannu ya halatta musafaha da manzon Allah ya shar'anta ba ta keɓanci maza kaɗai ba domin duk abin da manzan Allah ya shar'anta wa al'umma na ibada da ma'amaloli na rayuwa da ɗabi'u da halayya na gari ya shafi maza ya shafi mata ba wanda zai yi da'awar cewa abu kaza na maza ne kadai ko mata ne kadai sai in yana da dalili amma in baya da dalili dole ya kyale a matsayin annabin annabin maza da mata ne gaba ɗaya, ba maza kaɗai ba ba ko mata kaɗai ba duk abin da ya shar'anta al'umma ya shafe su su duka illa ma dallat dalilu ala taksis sai in an samu dalili da ya nuna wannan abu an shar'anta shi ne an shar'anta shi ne fi khassatir rijal aw fi khassatin nisa a keɓance ga maza kaɗai ko ga mata kaɗai sannan mutum zai bada fatawa saboda wannan dalilin amma in ba haka bai kan kyale kofa a buɗe da haka nan gurin maza na gaisawa da maza 'yan uwansu ta hanyar yin musafaha mata na gaisawa da mata yan uwansu ta hanyar yin musafaha da juna a haɗa hannu da hannu namiji na iya gaisawa da mace wadda take muharramarsa ya ba ta hannu su yi musafaha ko matashi ya ba ta hannu su yi musafaha amma ba shi halatta ga namiji ajanabi ya gaisa da matar da take ajanabi ya ɗansa ma'ana wadda ba matarsa ba ba ko muharramarsa ba wannan akwai nassi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya mubaya'a ga mata bai ba su hannu ba sai mata suka ce maza lokacin da za zaka yi baya da su ka ba su hannu amma mu ba ka ba mu hannu ba sai manzan Allah ce inni la usafihu nisaa ni ba na yin musafaha ba na hada hannu da hannu na da mace wadda take biya to kaga wannan kana da dalili a na'am ya halatta abin da waɗansu yan uwa suka rinka yi suna ta yin addu'a cikin dare daidai lokacin da ake dab da yin zaben Amerika Allah ka yadda George Bush ya halatta ko bai halatta ba a hakikanin gaskiya kila wani zai ga cewa to ai da John Kerry da George Bush da Arna ne saboda haka to amma in mutum yana da tabbas din akwai dama dama tattare da wani babu laifi ya roki ubangiji ta'ala ubangiji bayar da nasara ga wanda ake ganin dama daman tattare da shi amma ni a fahimta ta babu wani dama dama tsakanin guda biyu zaɓe da ya riga an ƙare zaɓe da an riga an ƙare domin ka'idar shugabancin america ba wai ƙuri'u ne akan titi suke yin shugabanci ba wani sayakil ne wata da'ira ce ta waɗansu yahudawa ƙididdigaggu sanannu wanda su ne suke tabbatar da waye zai ci zaɓe waye zai faɗi ko an ƙi ko an so duk maganar demokarasi karya ce wa a ce sun yi ci gaban da ba ma budi a america sai dai kila a wani mataki na zaɓe na gwamnonin jihohi ko 'yan majalisar jihohi ko na tarayya amma a mataki na shugaban ƙasa tsabar fasha ce take sa a ci zaɓe ina fata an fahimta waye fi kusa da yahudawa waye zai tabbatar da matsalolin gabas ta tsakiya a yadda suke kare kawo musu wani canji da falastinawa za su samu sauƙi-sauƙi to wanda ya fi wannan ra'ayin kawai akan wannan shine aka fi sa masa ran ya ci zaɓe ba wai yana da goyon baya ko baya da goyon baya ba don haka ne ban ga wani bambanci ba da mutane suka yi cewa jujubu shi fadi na ta samun text daga wajen yan uwa ka yi join din mu wajen abin nan join us dangane da addu'a Allah ka da jujubu shi wane ne yan uwa sun yi rarraba wannan har in wani aiko ma ya ce ka raba mutum goma mutum talatin mutum kaza a gaskiya ni ban ga wani bambanci ba tsakanin wancan da wancan duk dai gauta ja ne ina fata an fahimta eh. duk wani wanda ya kai matsayin ya kama shugabanci a amerika to zai tsaye kuma ba zai zama maslaha ga musulmi ba eh, akwai matsala sosai da sosai a shugabancin amerika allah tsare mu wannan yana tambaya kan cewa idan mutum ya saki matarsa saki ɗaya har aka yi wajen shekara biyar tsakaninsu da juna sai kuma ta haihu sai aka ce wannan ɗan nashi ne shin wai gaskiya ne cewa matukar rabuwarka da matarka bai wuce shekara biyar ba duk ɗan da za ta haifa a cikin wannan shekarun naka ne a ba za mu sake wannan zance ba haka kawai kaunar wahida wanda suke faɗin wannan zance mai yi wasan leko wata magana ce daga cikin maganganun malaman fikihu wanda suke magana akan aqallu muddatil hamli da kuma atwalu muddatil hamli menene mafi karancin daɗewa da jariri yake a ciki a haife shi a musulunci wannan malamai sun yadda cewa mafi karancin lokaci da jariri ke a ciki a haife shi wata shida babu yanda za a yi a haifi yaro a abin da bai kai wata shida ba lalle sai ya kai wata shida da haka idan ka auri mace sai muka yi kididdigar lokacin ku da ita zuwa yanzu wata shida cur ta haihu baka da ikon ka ce ba ɗanka ba ne ina fata an fahimta dole ɗanka ne ko ka ki ko ka so in ka ce ba ɗanka ba ne to sai dai in ku yi li'ani wannan aje kotu kai rantsuwa ku yi li'ani kai da ita to ka ka barrantar da wannan ba za mu ce dole ɗanka bane ba amma baka da ikon kin karban wannan dan to ko menene aktharu muddatil hamli mafi tsawon lokaci da ciki yake a haife shi to shine malamai suka yi sabani wadan suka ce wata sha biyu wadan suka ce shekara biyu har akwai wanda suka kai shekara biyar akwai ma wanda suka yi ta kirgo wadansu malamai shahararru irin suka tada su wane ne da za a ce mahaifiyarsa ta ɗauke shi a ciki shekara hudu wani a ce shekara biyar ko na makamancin haka to amma dukkan su wannan istihadat ne babu nassi akai karara to in mun dauki waccan magana cewa eh akthar muddatul hamli shine ah, shekara biyar ko shekara hudu to sai mutum ya rabu da matarsa kuma yawan rabon shi da ita shekara hudu sai ta haihu lalle ne kawai da ta haihu sai mu ce ɗansa ne a'a in tun da ya sake ta har aka yi shekara biyar ɗin nan ba ta yi jinin al'ada ba sai kawai ta haihu to kaga ɗansa ne amma ya sake ta ta yi jini ɗaya biyu uku ta fita daga idda kuma sai ta haihu kuma sai mu ce ɗansa ne dan ga ka'ida idan mace tana da juna biyu ba ta yin jinin al'ada wannan shine zance mafi inganci cikin zantukan malamai akwai malaman da ke ganin cewa idan mace na da juna biyu ta iya yin jinin al'ada in cikin yana wata uku za ta iya yin kwana sha biyar zuwa ashirin idan cikin ya kai wata shida za ta iya yin kwana ashirin zuwa ashirin da biyar waɗannan gaskiya babu nasi akai babu dalili akai hasali ma wato likitanci ya tabbatar da hakan ba ta yiwuwa kuma shine ma abin da zaka iya kalatowa cikin nassin hadisi ko kuma cikin ayoyi na alkur'ani musamman ayoyin da suke magana akan jinin al'ada akan akan idda ubangiji ta'ala ya bayar da idda na matar da take yin jinin al'ada cewa idan an sake ta za ta yi idda ne ta hanyar jini uku idan mace ba ta jinin al'ada saboda bata kai ta fara ba ko kuma ta manyanta har ta daina in an sake ta iddata shine wata uku idan mace tana da juna biyu sai Allah ce iddata shine haihuwarta ashe in mai juna biyu tana yin jinin al'ada da sai a ce ya tarabbasna bi anfusihinna thalathata quru ai za ta jini uku kenan to amma tunda ba ta yin jini sai Allah madaukakin sarki ya mayar da iddata shine haihuwarta wa ulatul ahmali ajaluhunna an yada'na hamlahunna wannan shine zance mafi inganci tangararan a cikin ayoyi don haka a nan gurin kaga yan har matarka ka an sake ta har ta yi jini ɗaya biyu uku ta gama idda amma tana nan tana tazurci bayan shekara biyar kuma sai ta haihu ko sai mu ce mijinta na farko ɗansa ne amma idan muna da tabbas ɗin bata yi al'ada ba to wannan ɗansa ne nan ne za mu iya samun masaka tsinke wajen cikin maganar kenan amma ba haka ba babu yadda za mu ce wani abu akan wannan me matsayin mota ko gida da uba ke baiwa ɗansa yayin da yake raye idan an zo yin gado ya za a yi ina zan mun taɓa yin bayani a nan cikin karatu ko da ba wannan shekarar ba cewa ba shi halatta uba ya keɓanci wani cikin 'ya'yansa da babbar kyauta ba tare da ya baiwa sauran ba ba shi halatta uba ya keɓanci wani cikin 'ya'yansa da wata babbar kyauta ku fahimci kalmar babbar kyauta wato idan yar karamar kyauta ce babu laifi dan ka ba wannan naira biyar ka ba wancan naira goma wancan zai tafi makaranta ka ɗauki naira ashirin ko arba'in ka bashi kuɗin mota shi kuma wannan jariri ne a gida bai fara zuwa makaranta ba dole sai ka bashi wannan baya da lafiya ka kai shi asibiti an kashe masa dubu ɗaya dubu ɗaya ɗari biyar shi kuma wannan sa kalau dole shi kuma sai ka bashi dubu ɗaya ɗari biyar amma haka kawai ana zaune lafiya ka ɗauki gida ka wa wane ka ɗauki mota ka wa wane to dole ne sauran kowa sai ka bashi gida kowa sai ka bashi mota ina fata an fahimta wannan shine adalci da musulunci ga hadisi na nan Umar bin Basir wanda yake cikin Sahih Bukhari uba ne zai bai wa ɗansa kyauta shi kadai ya hana sauran sai ya kira manzon Allah ya zama shaida sai manzon Allah ce dukkan ƴaƴanka ka ba su yace a'a sai yace to ni ba zan ba da shaida akan zalunci ba sai dai ka ba kowa sannan in zama shaida amma in baka ba kowa ba kawai wannan zaka ba banda wancan ba zan zauna ba ta iya yiwa wannan dan babba ne ya isa aure zaka bashi gida kai masa aure zaka bashi gida kai masa aure zaka bashi mota wancan yaron dan karami ne dan shekara biyar wancan dan wata biyar wancan dan wata bakwai kaga babu yadda za a yi a ce nan gurin suna da bukatar gida a halin yanzu to a nan gurin ba kyauta zaka bai babban ba ba zaka bashi gida ko mota ba gida nawa ne kai ɗana ne na maka aure ka zauna a ciki amma gida ni ne mai shi ban baka ba mota ma gashi ka shiga dan bukatar ka shiga mota ta kama amma ba taka bace ta wace wannan ya halatta kaga daga zaran lokacin da Allah ya karɓi rayuwarka gidan nan ya shiga cikin lissafin kayan gado motar nan ta koma cikin lissafin kayan gado duk za a kasafta a raba gado amma idan ka ce ka ba shi gida ka ba wancan mota to yan ƙanana yan wata biyar shi da yan tara gutsa yan ƙanana su kuma lokacin da zaka mutu dama waɗancan da suna da gidaje da an babba su su goma ba su gidaje ba kuma a zo a yaraba daidai tsakaninsu da waɗannan ƙanana kaga ai zalunci ya shiga saboda haka anan ya kamata iyaye su yi hatara game da wannan duk wanda yake da eh, ya'ya manya da su kai a ba su motar shiga to ba kyauta zai ba su ba sai fa in zai bai wa kananan su ma motoci in zai ba da gidaje ba kyauta zai ba su fa sai fa in zai bai wa kananan su ma ya ba su gidaje din da motoci sai dai ya ce ga gida ka zauna a matsayin aro ni mahaifinka ne na baka gidan aro ga mota aro wannan ya halatta dan ya kai shiga ne wancan ban ya girma ya kai shiga sai a bashi na'am to wannan shine daidai kuma sannan idan ka tashi yin rabo na kyauta to kar ka hada shi da gado akwai bambanci tsakanin kyauta da ka bayar kana da rai da gado da za a ci bayan mutuwarka gado da za a ci bayan mutuwarka za a raba ne lizzakari mithlu hadzul unsayin da ɗa namiji yana da kasan mace biyu amma yayin da zaka yi kyauta daidai wa daidai zaka bayar ba bambanci tsakanin mace da namiji idan yayanka biyu ka ba namijin mota ita ma matar sai ka bata mota karka ce ayo ai tana gidan aure me za ta yi da mota aka bata mana ba sai ta sayar ba idan ka bada ta ce ba za ta shiga ba za ta sayar za ta sai fuloti a wani waje za ta sai wani abin nan za ta sai hannun jari a wani kamfani ya halatta ko bai halatta ba ai ta ma yar ce tana dangantuwa zuwa gare ka kuma kyauta ce ba gado ba gado ne za a ce namiji rabon mace biyu amma kyauta daidai wa daida zaka bayar ina fata an fahimta dai sau da dama masu 'ya'ya maza da mata sukan fifita maza ta wannan fuskar ko ba wai dan suna kin matan bane ba a'a saboda sun jahilci hukuncin sai su dauka to ai ta mace matsalolin ta ba su da yawa kuma sannan ma za a yi mata aure tana gidan aure shi kuma wannan shine zai zo nemo mace aure wannan ai dai yarka ce wannan danka ne wannan danka dole ka ba su daidai wa daida dangantuwar duk ɗaya ce tsakanin ka da su mai wannan tambayar yana cewa wai da Allah ko ɗansu ka'idoji da ake bi don a yi tafsirin alkur'ani ko kuma kawai mutum na tafsiri ne da ya ga dama na san wannan mai tambayar shi ma dai akwai abin da yake nufi da ita <laughs> a iya cewa kawai mutum ya zo ya abu yadda ya ga dama babu ka'idoji ai ba zai yi wannan ba musamman ta'amuli da littafin Allah alqur'ani mai girma sannan sharadi ne wanda zai tafsirin qur'ani ya zanto ya haddace alqur'ani ko kuma ya al'amari yake wani irin littattafai ya kamata mutum ya dogara da su wajen tafsiri ya dan uwa a takaicen takaicewa tafsiri yana ɗaya daga cikin mafi muhimmancin ilimi daga cikin ilimomi da suke dangantaka da addinin musulunci kuma yana daga cikin ilimi mafi faɗi daga cikin ilmomin da suke da alaka da addinin musulunci kuma tafsiri ko shakka babu yana da bukatar mai shi ko da bai haddace alkur'ani gaba ɗayansa ba ya haddace kaso mai yawa a ciki yana da kuma laushi a cikin alkur'ani ta yadda zai iya kakkamo waɗansu wuraren ya kamata ka fahimta cewa kowane irin ilimi daga cikin ilmomin da suke da alaka da addinin musulunci makamashi ne wajen fahimtar tafsiri ilimin hadisi makamashi ne wajen fahimtar tafsiri ilimin nahau ilimin fikihu ilimin sira ilimin tarihi dukkansu makamashi ne wajen fahimtar tafsiri duk ilimin da yake da alaka da harshen larabci da nahau da sarfu da balaga da adab waɗannan dukkaninsu makamashi ne wajen fahimtar tafsiri babu yanda za a yi mutum ya fahimci tafsiri baya da abin da ake kira ulumul lugha wato ilimomi da suke da alaka da harshen larabci nahu sarf da balaga da adab arut ba dole bane ba a cikin tafsiri ba ma dole bane a cikin larabci dan ba kowa ne ke iya yin waƙe ko waka a cikin larabci ba shi kuma arudu yana da alaka ne da waƙe to amma waɗannan dukkaninsu suna da alaka da tafsiri suna da alaka da ilimomi na addinin musulunci na sha buga misalin kan cewa zaka iya zuwa ka samu mutum a gida da littafin ka na nahawu za karanci nahawu a wurinsa qatrun nada na ibn hisham ko alfiya ta ibn malik babu wani abu wanda yake sunan shi wayo ko ya iya ne ko bai iya ba in bai iya ba dole ya baka uzuri ko ya maka wayo ya baka uzuri shine ce wallahi ban gaskiya wannan ilimin yana dan zurfi ya kamata ka je wajen wani to wannan mai adalci ne cikin malamai zai ce ma haka amma wanda yake da wayo dabara zai maka ya ce ai baka kai ka karanta wannan littafin ba ya mai da kai wani can na kasa ku yi ta jayayya da shi kai kana cewa kai kai shi kuma da cewa baka kai ba kaga sakamakon shine dai malam ya maka umarni ka kibi kaga nan yayi wayo ne ya rufe maka al'aurarsa bai ce maka bai iya ba to kaga mutumin da kaje wurin sa zaka karanta na baka bai iya ba ko kaje zaka yi balaga a wajen sa bai karanci balaga ba dole ba zai iya karantar da kai ba dole ya kautar da kai ko kaje zaka yi adab ko kaje zaka yi fiqh ko kaje zaka yi usulul fiqh ko mustalahul hadith ko karatun sira duk bai iya waɗannan ba to amma wato ya iya wani abu ne daga cikin waɗannan guda ɗaya ko dai ya iya fiqh kadai bai iya sauran ba ko na hau kadai bai iya sauran ba ko ya san wani bangare na mustalahul hadis kadai bai san sauran ba to tunda bai san sauran ba babu yadda za a iya yin tafsiri amma abin mamaki gashi ka je bai ɗaya iya bai iya sauran ba amma da wanda ka je wurinsa da hau bai iya ba sai fikihu da wanda ka je wurinsa da fikihu bai iya ba sai hau da wanda ka je wurinsa da balaga bai iya ba sai adab da wanda ka je da adab bai iya ba sai balaga dukkanin su in azumi yayi kuma suna tafsirin qur'ani shi ko tafsirin qur'ani yana nufin sai sai kana da makamashi a cikin duka sauran ina fata an fahimta yana da makamashi a cikin duka sauran yanzu idan ka dauki tarihi a matsayinsa na ilimi usul ɗinsa gaba ɗaya suna cikin alqur'ani ne tarihi a matsayinsa na ilimi idan ka ɗauki sira usul ɗinta yana cikin alqur'ani ne da ka tambaye malaman sira menene wato mabubbugar ilimin ku na farko za su ce kitabullah haka in ka samu malaman tarihi haka in ka samu sauran bangarorin ilimi don haka gaskiya tafsiri yana da faɗi yana kuma da matukar wato wahala yana da buƙatar tsayawa mutum ya karanci shi sosai da sosai idan ko kun ɗauki tafsiri shine a fassara kalma daga hausa zuwa ga larabci wa tilka hujjatuna waccan ita ce hujjar mu atainaha ibrahima muka biya annabi ibrahim ala qaumihi akan mutanansa narfa wa darajatu man nasha mana dauka in kun dauka wannan shine tafsiri to kun yi kuskure wannan in kuka dauka a matsayin wannan shi ne tafsiri to kun yi kuskure to da yawa daga cikin mutane sun dauka wannan shi ne tafsiri wannan tarjama ce akwai malaman da ba su yadda ma wa alqur'ani haka dole idan ka yi wannan sai dai ka faɗa a matsayin kana ba mutane ma'anar kalmomi bayan ka dare to sai ka tsaya sai ka yi bayani yadda za a fahimta to shine tafsirin domin in kai wannan kawai kai shiru ka ce mutane kun fahimta za ga ba su fahimta ba amma in kai bayanin sai ga an yi mai sai an fahimta to wannan bayanin shine ne to wanda bai yi wannan bayanin ba shine tafsiri to sai ya cike gurbin da labarai da ababen dariya da labarai da kissoshi to su ko mutane ba sa iya ganewa sai a wuce a ce mun je wurin tafsiri shi kuma ka je wurin kissoshi ne da labarai kawai amma ba tafsiri a hakikanin gaskiya na'am wallahi tafsiri yana da matukar fadi sosai da sosai ilmomin su suna da fadin gaske kuma kowane fanni da ka sani akwai littattafai da za su taimaka maka littattafan ulumul qur'an akwai buƙatar ka karance su karanta mai kyau mafi karanci ka karanta littafi guda biyu na ulumul qur'an al-itqan fi ulumul qur'an na imam suyuti al-burhan fi ulumul qur'an na al-imam az-zarkashi mafi karanci waɗannan littattafan kana da ta'amuli da su mafi karanci a bangaren at-tafsir bil ma'thur alal aqalli kana da ibnu kathir alal aqalli kana tafsir al-baghawi a bangaren abin da ake kira at-tafsir al-fiqhi alal aqalli kana tafsir al-qurtubi mafi karanci kenan a bangaren abin da ke nufi a tafsirin luhawi ko an nahawi was sarfi alal kana da albahar muhit na abu hayyan mafi karanci kenan abin da ya shafi balaga da mu'jizan qur'ani alal aqall kana tafsirin zamakshari al kashaf a bangaren wanda suka jama'u bainal tafsiri bir riwaya wad diraya alal aqall kana da mahasin ta'wil na jamaluddin al qasimi alal aqalli kana da fathul qadir aljami'u bayna fannay diraya wa riwaya min ilmi tafsir wato na muhammad bin ali ash a bangaren kaza kana da kaza a ɓangaren kaza kana da kaza alal aqalli littafai na tafsiri mafi karanci a labararin ka a samu goma sha biyar kuma goma sha biyar din ba wanda kai ado da su akan kanta ba kana karanta su kana duba su kana nazarin su ba haka mutum yake zuwa ya faɗi maulanka ba dole sai mutum ya karanta ya karanta sannan ya faɗa in ba haka babu yanda za a yi ya biya littafin Allah haƙƙinsa to kuma ya kamata mai tafsiri ya samu tsoron Allah a cikin zuciyarsa kuma yana yawan fakewa zuwa ga Allah yana tambayar sa yana roƙon sa ya masa fatahi ya haskaka kirjinsa wajen fahimtar maganganunsa to wannan yana daga cikin abin da yake dole ne mutum ya same shi kafin a ce an sami tafsiri daga nan takardu ne guda biyu waɗannan wannan wani basarake ne daga jihar adamawa daga song local government ya rubuto takarda takardar ka ta same ni na gode kwarai da gaske Allah saka da alkhairi da bayanai masu kyau a ciki na gode matuƙa wannan kuma wata yar uwa ce ta rubuto daga university na Maiduguri akan batun lacca da za a yi gobe da kuma bayar da shawara kan abin da take ganin ya kamata a yi lecture din akai takardar ki ta same ni kuma zan yi nazarin shigar da waɗansu ababai daga cikin ababen da kika rubuto sannan kuma akwai ɗan uwa da ya rubuto dogo takarda shafi biyu ko uku shi ma daga university na maiduguri yana mai ba da shawarwari kan waɗansu abubuwa ya ce amma idan halin ƙarin bayani ya kama to zan iya neman shi to ina neman ɗin za ka zo wajena ka iya zuwa jibi lahadi jibi lahadi karfe biyu daidai na rana kar kauce karfe biyu in kauce karfe biyu baka ganna ba kar ka ji haushi na kai ne kauce karfe biyu jibi lahadi idan Allah kai mu